radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta talata da fatan an yi cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan za mu gabatar muku da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na afirka a yau bayan sa kuma akwai shirin muryar masu saurare daga nan sai mu gabatar muku da shirin nan na lafiya sai da kula mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau waɗanda su ne jiran abin da za a saurara da yadda Allah a zangon shirin namu na wannan yammaci amma kafin nan sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau talata 24 ga watan Agustan shekara ta 2021 hijira kamariya wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan muharram na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 854 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan muharram na shekara ta 589 hijira kamariya aka haifi ali bin musa bin tawus wanda aka fi saninsa da sayid ibn tawus a birnin hilla na kasar iraki ibn tawus ya fara karatu a gida sannan ya je birnin bagadaza inda ya kammala karatunsa a gaban manyan malamai na zamaninsa bayan karatu na kimanin shekaru goma sha biyar daga baya da ibn tawus ya zama mafi shaharan malamai a zamaninsa domin yawan dalibai da kuma littafai da ya rubuta ibn tawus ya rasu a shekara ta 664 hijira kamariya yana ɗan shekaru 75 a duniya masu saurari ko kun san cewa shekaru 92 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan agustan shekara ta 1929 aka fara boran na duba a palestino na duba dai wata katanga ce wadda take yammacin masallacin aksa inda manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya mai iraji daga wurin mako guda kafin wannan bore dai yahudawan sahiyoniya suka fara tsokanan musulmi ta hanyoyi daban-daban sai dai bayan da falasdinawa suka fara wannan bore ya yadu zuwa sauran yankuna na falasɗinu a cikin kankanin lokaci wanda ya tilasta wa turawan ingila waɗanda suke mame da falastino a lokacin shilanta dokar ta ɓaci turawan ingila tare da yahudawa waɗanda suke yin biyayya a gare su a cikin falastino sun yi amfani da ƙarfi wajen murkushe boran na musulmi da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 30 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan agustan shekara ta 1991 ƙasar ukraine ta sami 'yancin kanta daga tare tarayyar soviet kafin haka dai ukraine tana karkashin mamayar kasar rasha ne da juyin juhu halin gurguzu ya sami nasara a kasar rasha a shekara ta 1917 ukraine ta samu 'yancin kanta sai kuma a shekara ta 1922 tarayyar soviet ta mamaye kasar ukraine ta kuma mayar da ita ɗaya daga cikin jamhuriyoyin tarayyar soviet wannan halin ya ci gaba har zuwa shekara ta 1991 a lokacin da tarayyar soviet ta wargaje daga nan kuma ukraine ta sami yancin kanta kamar sauran jamhuriyoyi na da soviet waɗanda suka balle ukraine tana bakin tekun black sea sannan kuma tana makwabtaka da kasashen rasha belarus hungary slovakia poland romania da kuma moldova masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirin na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran. Algeria ta sanar da yanke alakar diplomasiyarta da kasar Morocco. ƙungiyar taliban a afghanistan ta buƙaci ƙasashen yamma su rika kwashe baƙi ba wai 'yan ƙasar ta afghanistan ba tsohon shugaban ƙasar chadi hisan habre ya rasu yana da shekaru 79 a wannan talata to yanzu ga labaran kamar da za a je su Ƙasar algeria ta sanar da yanke alaƙar diplomasiyarta da ƙasar morocco daga yau talata kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar algeria ta sanar har zuwa lokacin fasar waɗannan labaran babu wani ƙarin bayani kan dalilin ɗaukar wannan matakin daga hukumomin na algiers sai dai sanin kowa ne dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ta yi tsami a baya-bayan nan kafin hakan dai algeria ta sanar a kwanan baya cewa za ta sake duba alakarta da ƙasar morocco bisa zargin masarautar da hannu a wutar dajin da ta kashe mutane da dama da lalata dukiya a kasar gwamma mutane ne ciki har da sojoji suka rasa rayukansu a wutar dajin waje ta fara ci tun daga ranar tara ga watan ogista a cewar sanar fadar shugaban kasar ayyukan kiyayya da maroko ke aikatawa kan algeria su ne suka tilasta kwaskware alakar da ke tsakanin kasashen biyu da kuma tsaurara matakan bincike na tsaro a kan iyakokin yamma ƙungiyar taliban da ta kwace mulki a afghanistan ta buƙaci ƙasashen yamma da su kwashe baƙi kawai daga ƙasar ba wai su rika ɗibar ƙwararrun 'yan ƙasar ta afghanistan ba suna fita da su da yake sanar da hakan kakakin ƙungiyar ta taliban zabihullah mujahid ya ce amurkawa da ƙawayensu na ɗibar 'yan afghanistan ƙwararru da suka haɗa da injiniyoyi don haka ya kamata a kawo ƙarshen wannan ƙungiyar ta kuma jaddada matsayinta na ƙin amincewa da fitar da mutane daga ƙasar ta filin jirgin saman kabul bayan ranar 31 ga watan agustan nan kafin hakan dai amurka ta ce tana tattaunawa da ƙungiyar taliban yayin da wa'adin ranar 31 ga watan agusta na janyewar dakarun ƙasar ke karatowa a jiya litinin ne shugaban amurka joe biden ya bayyana yiwuwar tsawaita lokacin kammala kwashe mutane daga ranar 31 ga wata da amurka ta sanya domin kammala janye sojojinta daga afghanistan rahotanni daga najeriya na cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a makarantar sojoji ta nigerian defense academy da ke birnin kaduna a arewa maso yammacin kasar mai magana da yawon makarantar ta nda bashir jagira ya bayyana cewa an kashe wasu jami'an soji biyu kana an yi awon gaba da guda da sanyin safiyar talatan nan lokacin da wani gungun 'yan bindiga da ba a san ko su ne ba suka kai hari kan makarantar bashir jagira ya shirya wa kamfanin lancin labarai na sinhuwa cewa 'yan bindigar sun shiga makarantar ce a ranar talata da safe bayan da suka samu muhimman bayanai game da matakan tsaron makarantar hararen 'yan bindiga sun zama ruwan dare a yankin arewacin najeriya musamman jihohin kaduna da zamfara da katsina da neja sai dai masana harkokin tsaro sun ce ba su yi tsammanin lamarin zai kai kamar haka ba har inda za a kai hari a makarantar horas da sojoji to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu ya daga birnin tehran tsohon shugaban kasar chadi hisan abre ya rasu ranar talata yana da shekaru saba'in da tara kamar yadda hukumomin senegal suka sanar mr habre ya rasu ne a asibiti yayin da yake zaman gidan yari a senegal bisa aikata laifukan yaƙi da cin zarafin biladama an bayyana cewa ya rasu ne sakamakon cutar corona kamar da kamfanin dalancin labaran faransa na afp ya rawaito habre ya kwace ya mulki ne a shekarar 1982 inda ya jagoranci kasar na shekaru takwas kafin kifar da mulkinsa a shekarar 1990 abin ya sa shi gudun hijira zuwa kasar senegal a shekarar 2016 babbar kotu a senegal ta yanke masa hukuncin kisa saboda laifukan cin zarafin bil'adama a zamanin mulkinsa ƙungiyoyin kare hakkin ɗan adam sun kesta cewa a lokacin mulkin sahisan habre an kashe mutane akalla dubu arba'in sabon shugaban ƙasar zambia haikende hishilema ya sha rantsuwar kama aiki yau talata ya yi rantsuwar ne a gaban dubban magoya baya da suka taru a filin wasa na heroes da ke rusaka babban birnin kasar yayin jawabin da ya gabatar shi kaɗan bayan rantsar da shi sabon shugaban kasar ya sha alwashin barbar da tattalin arzikin kasar da kuma tabbatar da 'yancin walwala ga kowa da kowa musta yi shi Lema ɗan shekaru 59 wanda ya yi takara har sau shida a matsayin madugun 'yan adawa na kasar ya lashe zaben shugabancin kasar na ranar 12 ga watan Ogista inda ya kare shugaban kasar mai barin gado Edgar Lungu da tazara ta ƙuri'u kimanin miliyan ɗaya. To jama'a karshen labaran duniyar kenan a daidai wani lokaci daga nan Radio Hausa VOH. To a gashe da sun barka dauke da labaran duniya yan sai shirin mana gaba shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankali a nahiyar mu ta afirka to shirin a yau zai mai da hankali ne kan wani sabon rahoto da kungiyar kare hakkin dan adam ta kasa da ƙasa amnesty international ta fitar inda ta nuna damuwa akan yadda makamai yaƙi kirar kasashen turai ke fadawa hannun gungun kungiyoyin da ke kirari da sunan jihadi da ma mayakan sa kai a yankin sahel da fatan za a kasance a tare da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka. Tumarilla a wani rahoto da ta fitar kungiyar kare hakkin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa amnesty international ta bayyana cewa gungun ƙungiyoyin da suka hada da rassan kungiyoyin is a yammacin afirka da kuma alka'ida da ma wasu kungiyoyin sa kai na amfani da makaman yaƙi ƙerar ƙasashen turai musamman sabiya sannan kuma ƙungiyar ta gano yadda gungun kungiyoyin ke safarar makamai to domin tattauna wannan batun shirin ya gayyato muna da menjo yahaya shinku mai ritaya masanin harkokin tsaro a tarayyar najeriya inda da farko na fara da jin ta bakinsa game da wannan rahoton na amnesty international to wannan rahoto ne wanda ko ta baba babu makamai ne da ake shigowa da su mana daga kasashen turai musamman ka duba ai a afirka babu da samu da irin wuraren da ke kera irin waɗannan makaman da har za su isa a yada su a wasu kasashe dole ne daga turai suke fitowa kuma ko da makamai ne ake samo su daga wani baitul malin da wata gwamnatin kasa ta mallaka to dole ne daga kasashen turai ne a cikin wa'annan makamai misali duba da irin abin da ya faru a libya inda sakamakon farmakin da kasashen turai da amerika suka kai ma alin turan kasashen turai da amerika suka kai wa kasar libya da ya kuma da gwamnatin muhammad gaddafi inda sakamakon gazawa da ya yi na kare ko za a kalli wannan gazawa ta gwamnatocin kasashen yankin akan abin da ya shafi sanya ido kan safarar makamai rahoton na amnesty dai ya zayyano kasashen da suka hada da faransa slovakia da kuma jamhuriyar czech a sahun gaba wajen safarar makamai a yankin sahel inda ta buƙaci kasashen yankin da ma waɗanda ake baiwa makaman da su sanya ido sosai wajen yadda ake amfani da makaman shimanjo wannan kiran zai wani tasiri kuwa duba da yadda safarar makaman ke ƙara ta'azara a yankin banjo sau tarin yawa ire-iren waɗannan gungun ƙungiyoyin idan sun kai hare-haren su kan sojoji sukan kwasar makamai menene hadarin da ke tattare da a ce waɗannan gungun ƙungiyoyin na amfani da irin makaman da sojojin gwamnatocin yankin ke amfani da su kamar ta yaya kasashen wannan yankin za su yaƙi irin wannan safara ta makamai da ke fadawa hannun gungun ƙungiyoyi irin su is a yammacin afirka da ma alka'ida a yankin maghreb dole ne sai sun haɗa kai da kasashen turawa musamman abin da ya shafi ah, su da suke sarrafa makaman kuma a wani batun kuma an samu wasu gungun kungiyoyin da ke ikirari da sunan jihadi a nan yankin yammacin afirka da suka yaba da abin da ya faru a kasar afghanistan inda kungiyar taliban ta kwace mulki ya kuma sana ake kallon wannan batu to dama kafin fitowar amerika a wannan yanayi kasar rasha ta faɗa tun asali cewa inda har muka je wannan yanki muka yi tsayawa mu muka gaza yin wani abu ake ganin kamar ba mu iya ba amerika take cewa ta iya to ga abu da ya faru a afghanistan zai iya zama barazana ga kasashen yankin yammacin afirka inda ke akwai irin waɗannan ƙungiyoyin Shinko mai ritaya kenan wani masanin harkokin tsaro a tarayyar Najeriya. To da kuma wannan ne muka kawo karshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu. Amma dai kafin nan godiya dai ta musamman ga Manjo ya Shinko mai ritaya masanin harkokin tsaro a tarayyar Najeriya da aka ji mu da a cikin wannan shirin game da lokacinsa da ya sadaukar mana muka tattauna da shi a cikin wannan shirin. a kuma ni hassan barka da na gabatar da shirin da ma sauran abokan aiki a nan radio hausa hajj nake cewa da ku a kasance lafiya To yanzu ga shirin nan na muryoyin masu saurare. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin radio hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba ba ku da zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu Hassan barka ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Salamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Usaini Sitar daga nan kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar Nijar. Yau na shigo shirin zan bayyana ra'ayina ne dangane da wato ainihin janye dakarun kasar Chadi wato sojoji da kasar Chadin ta yi. Gaskiya wannan fa ba fa karamin koma baya bane a harkar tsaro a yammacin Afirka musamman ma kasashen yankin Sahel. A don haka nake kira ga gwamnatocin kasashen Afirka da su tashi daga dogon baccin da suke na ganin cewa sun tabbatar da tsaro a kasashen su domin hannun wani bai ci ma wani to kasashen tura nan babu wani abin da za su iya kawo mana a harkar tsaro a kasashen mu face mu da kanmu za mu magance tsaron kasashen mu da fatan za ku tashi lafiya iran hausa sunana abdulrahman wanda aka sani da abdu kibiya na kira ku ne daga nan unguwar karamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar to ina so in ka tsokaci ta ga gwamnatin mu ta nijar yanzu gaskiya lokaci ne na masassaru wanda bayan allah suna neman taimako musamman ma na jini daga an kai mutum asibiti sai a ce bai da jini kuma sai a ce sai yan uwan shi sun zo sun ba shi sun ba da jini maimakon kuma a cikin likitocin nan akwai ƙungiyoyi wanda suke zawa suna ba da jini sadaka don a sa ma marasa lafiya to kuma su kuma daga likitoci sai su kai jini sai su kai shi bankin jini kuma an kaje bankin jini a ce sai ka su jini gaskiya bai kamata ba ana ba da jini sadaka a taimaka ma bayan Allah kuma mutum in ya zo a takure sai a ce sai yan uwan shi sun zo sun ba da jini yan uwan shi suna nesa wani kafin lokacin yan uwan shi su zo da ja shi ya mutu kenan gaskiya ina kiran ga gwamnatin mu ta Nijar musamman ma gwamnatin mu ta jihar da magaram su sa ido akan wannan abin a ringa taimaka ma bayan Allah jinin da ake ba da sadaka mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdul Kibiya daga Ungwalka da Mari ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. sunana abdurrahman wanda aka yi sani da Abdul kibiya daga unguwar karamare ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ina meka gaisuwa ta ta ta'aziyya ga wannan bayan allah da aka kashe wanda ba su ji ba ba su gani ba yan ta'adda suka zo suka kashe su ubangiji allah ji kansu kuma allah ba dangin su haƙuri kuma su wannan yan ta'adda in masu shiriwa ne ubangiji allah shirye su gaskiya muna ba'in ciki muna ba'in ciki to kuma ina kira ga malaman kasan mu jamhuriyar Nijar da talakawa wannan ba Allah da yake sama mulki tunda dai gaskiya aniyar shi daga duka alamu mai kyau ce aniyar shi to a kama mushi da addu'a saboda mulki ko mutum ɗaya bai mulki wallahi mutum ɗaya bai mulki sai an kama mushi da addu'a sai an kama mushi da gudunmawa ubangiji Allah ba mu zaman lafiya kasashen mu na Afirka baki daya mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdoki Biya daga Gwalka da Marunan birnin da Magaram a jamhuriyar Nijar assalamu alaikum sashen hausa radio iran suna na lawan alhaji abbali wanda ke zamana a agadasa jamhuriyar nijar ra'ayi na a yau kan hare-haren da aka kai a jihar tilabiri abinda muke fata allah ya ji kan waɗanda suka riga mu allah ya yi musu lalle wannan ba za a kira shi jihadi ba sai dai a kira shi wani abu daban saboda ba ka tarro talaka cikin gonar shi yana noma yana neman abin da ya ci ka kashe shi kuma ka ce ka yi jihadi ko kuma ka ce kana neman ya musulunta to ai dama musulmi ne ba haka ake jihadi ba wannan zalunci kawai a sunan shi Allah ka mana saukin wannan lamari Allah ya kiyaye dukkan musulmi gwamnati ta ƙara zara damci wajen kawo ƙarshen wannan arwan tana ƙoƙari amma ta ƙara bisa wanda take yi saboda a zo ƙarshen wannan al'amari assalamu alaikum sashin hausa na bs tehran mai magana isu ne wadatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗatai da magaram ina so ku bani dama in yi firda allah wadai da wata ƙungiyar afghanistan wanda ta ƙungiyar taliban wanda ta tunkuɗe shugaba ashraf gani na ƙasar afghanistan to gaskiya wannan sakaki ne na ƙasashen yamma ko in ce ƙasashen amurka da ƙasashen faransa wanda su idan abun da ya shahe su ne ko bai shahe su idan dai suke ga wurin za su samu da za su kai sojojinsu domin su ga sun biya maradinsu amma kaga da yake nan ƙasa afghanistan sai suka ne suna ji suna gani har aka ce yau gashi an tunkuɗe zaɓen shugaba wanda yake mulki wata ƙungiya ta zo ta karɓi mulki to muna tirar allah wadai da wannan tsarin nasu kuma shugabannin ƙasashen duniya wanda za su iya maido da zaman lahiyar ƙasa afghanistan muna kira ga su da su hamzarta ga cewar an maido shugaba afghanistan ashar bugani ya koma kan kare ga mulkin shi domin a samu zaman lahiya. lahiya a ƙasa afghanistan na gode bihar mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan ku tashi la. tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan rediyo hausa voh malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa gidan rediyon ta sunana sanusi maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na shigo shirin ne a yau ina son ku bani dama in bayyana ra'ayina a kan raɗe raɗin samun karfen zinare da ake a wani ƙauye mai suna kwadago a gundu madarin da ke kwanci da ke karamar hukumar ɗan isa a jihar maraɗi to da fatan wannan karfen zinare da ake raɗe raɗin shi idan har da gaske ne an same shi da fatan to kuma wannan al'umma da suka kasance a wannan gurin mahaƙa wannan karfe na zinare dai za su bi dukkanin dokokin da hukumomi suka gindaya a wannan guri domin kuwa a gudu tare a tsira tare daga ƙarshe muna yi ma dukkanin al'ummar da suka kasance a wannan gurin idan har ƙarfin an same shi to muna yi masa fatan nasara Allah ubangiji ya ba su sa'a su dace daga ƙarshe ina muku fatan alheri rediyo iran ku tashi lahiya sunana sanusi madadai da magaram jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu BOH Hausa muryoyin masu saurare to a nan a gaskiya a bisa damar da kuke bamu muke tofa albarkacin bakin mu a gidan radio yau zan tofa albarkacin baki na kan shugabanninmu na Afirka bisa kan dama na wannan gashi nan ana ta ruwa ta bakuna suna ta cika ruwa iya ta ambaliya iya cin gidajen mutane ya kamata a ce an ɗauki kwakwaran mataki wanda za a dakatar da irin wannan magudanar ruwa inda duk aka san hanyar ruwa tana fita ya kamata a ce a gyara ta da kyau duk hanyar da ta toshe ta magudanar ruwa a gyara ta domin ya samu ya fice ya fita daga lunguna da sako-sako na wanga guri na al'umma inda suke zama da kuma dukiyoyinsu muna kira da babban murya daga shugaba muhammadu bazum a gyaggyara irin wannan ayyuka mai magana abdulaziz firizi daga damagaram to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka haji muryansu ni hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. to yanzu kuma sai shirin lafiya sai da kula lafiya sai da kula jama'a masu saurari assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta afirka to yau shirin zai mai da hankali ne kan illolin da suka jibanci shakar gurbataccen iska wanda ɗaya ne daga cikin silan cutuka ko larurori da kan shafi jama'a musamman ƙananan yara mata da kuma tsofaffi a cewar masana sha'anin kiwon lafiya da fatan za a kasance da mu a cikin shirin Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa mai sama Tuma da kamar yadda aka ji da farko shirin yau na mai da hankali ne kan illolin da suka jibanci shakar gurbataccen iska wanda ɗaya ne daga cikin silan cututtuka ko larurori da dama da kan shafi jama'a musamman ƙananan yara mata da kuma tsofaffi hukumar lafiya ta duniya who ko kuma oms ta ce gurbatar iska na ɗaya daga cikin barazan da ke fuskantar kiwon lafiya a faɗin duniya to domin tattauna wannan batun yau mun gayyato muna da dakta bukar garema ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya na farko kuma na fara tambayarsa mai ake nufi da gurbataccen iska a sha'anin kiwon lafiya Wato gurbataccen iska ya shafi iskan da ake sha wanda ba tatacce ba wanda muke ɗauka kamar a ce mu sha oxygen mu kuma mu cire carbon dioxide. To na oxygen din ya zama gurbatacce ko shi ne ake shakansa an shakan shi ya zama wani abu ba yadda yanayin iskan da ya dace mu sha ba. ne gurbatacciyar iska wato ya ya haɗu da wani abu da bai kamata mutum dan adam ya shaka ba kuma wanda zai jawo illa ma dan adam zai jawo dabba illa har kayan itatuwa da kuma shukoki su masu suka iya samun illa daga wannan iska gurbatacciya. Dakta an ce akwai ababen da ke haddasa gurbatar iska kamar wane misali ne na waɗannan ababen za a bamu. To, a gurbatar iska dai an kasa shi kashi biyu akwai wanda ɗan adam shi yake jawowa ma kanshi garin wani ayyuka namu na ɗan adam akwai kuma shi ne akwai kuma wanda ake cewa wanda shi kuma Allah ne ke kawo shi haka da ka yake zuwa. To, a kowannen su in ya faru yakan kawo iska da gurbata. Kaga kamar wanda ake magana kamar wanda za a ce wannan ba sani ba, wannan yin Allah ne ko kuma da ka ya zo, kaga kamar akwai lokacin yanayin canjin yanayi na iska. Kura ta taso haka da yanayin hazo haka, kaga wannan ba ɗan adam ba ne yake yi. ko kuma a ce an samu an gurbata waje da wani yanayin kamar da ake kira bulkano a kawai sai ka ji wuta ta fito ta wani waje to ka ga wannan ba yin dan adam bane ka fahimta to irin su misalai suna nan iri iri wanda Allah ne ke kawo shi da iska ta gurbata har ya zama ya zama ma dan adam illa akwai kuma wanda shi kuma dan adam ne shi kuma yake dama ma shi ta haka mai kera motoci kamar wajen mai kera haka kamar gun da za a je a koko na waje da bai kamata a kona ba kamar gun da ake zuwa a zubar da shara ko a zubar da abin da dan adam yake cewa fitsari bayan gida a zuba gun da bai kamata a zuba ba ko kuma akwai zubar da shara da ya kamata a je a zubar da ita ba a zubar ba ko kuma a je ana tonon wani abun kasa kamar da ake tonon su azurfa su gwal su kuma gun ake tonon mai kaga aka tono iska kena fitowa da yadda misalin wannan tona da ake yi sai ya haɗu da iska kuma ya gurɓata iska. To shi kuma wannan shi ma ana raba shi kashi duka kowanne. Akwai wanda shi yanayin abin da za ka tono ɗin shi karan kansa shi ya zama guba a jikin mutum ko ya zama illa a jikin mutum. Kuma a kowanne kuma shi aka tono shi sai ya haɗu da wani abu shi kuma ana kiransu shi kuma firamare da secondary. Firamare wanda shi da kansa ne kawai iskar da kansa in ya fito ba zai sai ya haɗu da wani abu ba ya zama illa ma Akwai kuma wanda sai ya haɗu da wata iska ta haɗu da wata iska kamar a ce gun da ake yi ake industry da ake wani kira haka ko ake yin kira takalma ake kira kaga yin iskan ya fito zai haɗu da wasu iska kuma to aka shaka in ya zama secondary sai ya zama wani abu shi ne suke gurbatacce a ce ko aka ce ozone layer na ƙasa ko kuma ya tafi sama ya haɗu da wani iska a sama ya zama ozone layer shi ma kuma ya jawo mana kuma mu shaka to irin waɗannan sun kashi kashi da kuma wannan da primary da kuma secondary To dokta kamar waɗanne irin matsaloli ne gurɓataccen iska kan iya haifarwa kiwon lafiyar ɗan adam? To shi ma dai za a iya cewa za a kasa shi kashi biyu a kowanne zai jawo maka gaggawa dan adam ya zama ya yi reacting kamar ya zama ya shaki iskan da ya haɗu da shi shi kuma misali saman masu asma ko ya ja maka wani abu ka hanjin ka na kai to ka yi reacting da iskan da ba daidai ba akwai kuma da zai zauna kuma ya ja maka illa illan nan zai ba ɗaya sabo ko ya shiga wani fatan ciki ya kawo cututtuka iri-iri daban-daban kamar su ciwon kansa kamar su kansan huhu kansan fata har da kansan wani amarya ce da yawa akwai kuma wanda yanzu nan zaka shaka yanzu nan zaka ji ko numfashin ka ya fara sama sama ko ka shaka hannun ka ya kumbura ka fara jin kai kai wannan reaction kenan wanda mutum zai yi reaction a take ya ci wani abu ya same shi ko tsoro ta wajen shakan iskan da ya yi ko kuma iskan ya taɓa jikin shi wani ya fara kai kai yanzu nan zai nuna akwai kuma wanda ba ka sani ba sai zuwa wani lokaci kana shaka kana shaka da yawa sai ka ga ya kawo ma illa akwai kuma kamar wanda ake cewa carbon monoxide kamar iskan da mota take fitarwa waje a kulle ba iska da yake zuwa shi wannan iskan ba za ka ji warinsa ba ba za ka ji komi ba sai dai ka ji a take ma mutum ya shaka an ba ya samu an bude wando ko an bude waje a take mutum sai ka ga kawai ya fara bacci mai daɗi daga bacci mai daɗi ya suma har ya zo ga rashin rai to wannan kabon monar da yana da wannan kamar mutanen da za su shiga cikin gareji su ko su kunna mota ba inda iska zai shigo to wannan carbon monoxide yana shiga sai za ka shaka kana shaka sai carbon monoxide na ya fi karfin kai na ka oxygen da kake sha to kaga wannan shi ma immediate reaction ɗinsa har ga zo a ya zama an ya zo ga rashin rashin ba rashin lafiya ba ma har gaba ɗaya a rasa rai wai kan ya kasance ko ku kenan wanda yanzu za ka yi reaction ya zama ka samu ya ka samu ko wani magani ko wanda ka samu ya ma illa har ya zo da ɗaukar kuma wanda zai zauna a cikin kana yawan shaka ya taru har ya kawo maka illoli da yawa ne za su sha shafu har su zama kansa a cikin mutum. Dakta an bayyana cewa gurbatan iska gurbatan iskan nan ya fi illa ga yara da kuma mata da tsofaffi. Ko me yasa hakan ne? Yam, a kamar su yara ma sun fi da Yara kuma da tsofaffi da suke shekaru da yawa. Saboda su yara a lokacin ana tunanin ba su da ilimi cikin su ba su da garkuwa mai kyau. To ya fi yawa yara da kuma tsofaffi illa. kowane shawarwari ne za a baiwa jama'a ta yadda za su kare kai daga gurbataccen iska wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa yawa sun fara da girkin gida in za a yi girki ya zama da cewa duk abin girkin ko kakin da za a yi girki akwai gida wanda iska hayakin da yake tashi a wajen girki ya fita kuma ya zama cewa yara ba sa zuwa gun na gane kare yara yake ba su da garkuwa ni ma ba shi da genetic da zai iya zama asma ga wannan kuran da yake shaka zai iya samun ya san yana react sai ga yaro yana numfashi wani iri a je asibiti ko kuma a ce ya haɗu da wani cuta kuma kamar ya samu cutar pneumonia ko na ba amma asma da ya fi kamuwa kuma da abin da ya kira alaci tare da yaro kuma yana atishawa an ci to kaga ana kiyaye wannan lokacin hutu bai kuma lokacin da ake kura haka kusan damuna. ana kura mai tsanani da iska mai tsanani to dole ya zama yaro yana cikin ɗaki an tattare gun da kuran zai shigo kuma a daina barin yaro gun da ake amfani da iya condition ya zama an dinga sa da nesa da wajen kuma an fita waje gun da ake tone-tonen ƙasa kamar wajajen ƙasan mu kamar ba da misali kamar zamfara kaga ana tonan sulit ana ana nesa haka wanda ake yi ya zama kamar sana'a to dole in za a yi kar a kai yara wajen ko an zo gun da ake tace kafin ya zama na yara ba ta don wannan da yake ta yi shaka kaga zai mu illa da duka da yake kuma a tabbatar cewa tsafta duk abin da za a kona ba yara a wasu wani su wani kuran da gun aka yi tsari gun aka yi bayan gida ya zama dai an samu wajen matsayi da za a ringa wanke shi ana wanda wani zai iya kare yara cewa sai kuma yara ba za a iya fita da su cikin gun da ake kamar yanayi mai tsanani ba lokacin ake turu lokacin sanyi domin iskar da take zuwa iska kanta tana zuwa a bushe take to yara kuma ba su da wannan kariyan da sun shaki iska sai zama kamar zai canja launayin ta ya dawo mai dan dimi to manya su za su iya wannan amma yara ga ba za su iya ba to haka ya kamata a kare yara kuma yara bai kamata a fita da su irin ana outdoor wajen da akwai yau kamar duk da ake ko shi kuwa za a tsira ya dinga tasowa ba da irin nan kuma idan ma Allah ya kasance gun da ya kaso abin da za a auna mutane su wajen wanda ake zuwa gosulit a ce a ɗauki yaro a je gun make da ake kira ko da abubuwan suke tasowa da suka nuna wannan hayakin wutan shi ma yakan zama guba ma yara. To jama'a anan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya sake haɗa mu. Yanzu dai a madadin shi bakon namu Dr. Bukar Garema daga asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan ne Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance cikin koshin lafiya. Ba dan yabo kurin wa dan su ceci rayu ai sake wasu na ga Allah rabi. Tuwan sai shirin mana karshe shirin nan na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyarmu a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin batutuwa da suka ɗau hankula da kuma jan hankula ɗin a ɓangarori daban-daban na duniya musamman a wannan yanki na gabas ta tsakiya inda muke tattaunawa kan wannan lambarin da kuma yin shiri kansa bugu da ƙari kan jin ra'ayin masana kan irin waɗannan abubuwa da suke faruwa. To da fatan dai masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa sa To ko shakka babu abubuwan da suka faru a ƙasar Afghanistan kuma suke ci gaba da faruwa cikin 'yan makonnin baya-bayan nan na irin yadda wato ƙungiyar nan ta Taliban suke ci gaba da kame garuruwa da kuma larduna a ƙasar ta Afghanistan har zuwa ga yadda a ranar Lahadin da ta gabata suka kame birnin Kabul babban birnin ƙasar ta Afghanistan da kuma wato fada shugaban ƙasar bayan shi shugaban kasar kuma ce tsohon shugaban kasar ta afghanistan ashraf gani ya gudu ya bar kasar to waɗannan abubuwa da sa daga cikin irin lamuran da suka ci gaba da ɗaukan hankula ba wai kawai a wannan yankin ko kuma kasar afghanistan din ba a amma duniya baki ɗaya don haka shirin namu na yanzu zai dubi ne kan wannan lamarin da kuma dalilan irin wannan nasara ta soji cikin sauki da kuma gaggawa da ƙungiyar ta taliban take samu duk da irin yadda aka mai da ta kama saniyar ware kusan shekaru ashirin a kasar ta afghanistan da kuma ma wato halin da ake ciki a halin yanzu a kasar waɗanda wasu ke ƙoƙarin nuna cewa dai rashin sojojin amurka ne ya janyo wannan lamari da aka ciki a cikin afghanistan din a ƙoƙarin da suke nuna cewa kasantuwan sojojin mamayan amurka a kasar afghanistan din shine wato lamuni na zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar don haka wannan batu dai shine abinda shirin namu zai dubi a kansa sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi. to masu saurare barkamu da sake saduwa bisa la'akari da irin yadda cikin ɗan ƙaramin lokaci ƙungiyar taliban ta ƙasar afghanistan ta bayyanar da kanta a fagen ƙasa da ƙasa na wannan yanki da kuma gabatar da kanta ga sauran ƙasashen yankin a matsayin wacce za su iya mu'amala da ita don cimma manufofinsu da aka yi tarayya kansu a tsakani biyo bayan irin nasarori da ta dinga samu na kame gari bayan gari lardi bayan lardi na ƙasar ta afghanistan har zuwa ga babban birnin kasar da kuma kwace fadar shugaban kasa kamar da muka bayyana bayan gudun da shi shugaban kasa din ya yi hakan ya sanya da dama suna tambaya da kuma neman sanin dalilin irin wannan karfi da kungiyar ta yi da ya bata daman cimma abin da ta cimma a halin yanzu to sai dai kuma a daidai lokacin da wasu suke wa wannan lamarin wato irin wannan nasarar da taliban din ta samu wani irin kallo na sama-sama wasu kuma suna kallonsa kallo na can ciki da ya ɗara 'yan abubuwan da suka faru cikin 'yan watannin baya-bayan nan don kuwa a cewarsu waɗannan abubuwa ɗin idan har muka takaita lamarin taliban ɗin da 'yan abubuwan da suka faru a watannin baya-bayan nan da nuna cewa tamkar hakan na wato wani abu ne wanda yake kwatsam taliban ɗin ta same su da kuma irin wannan ƙarfi da take da shi to ko za mu faɗa tarkon amurka ne da masu yi mata sharhi da ke nuna cewa kasantuwar amurka a afghanistan ɗin wani lamari ne da zai lamunce tsaron kasar don ko gashi daga ficewarta daga kasar kasar afghanistan ta fada cikin tarkon rikice-rikice da tashin hankula nan da can alhali kuwa da dama suna ganin wannan sharhin ba daidai ba ne don a cewar su mamayar da amurka ta yi wa afghanistan ita ce ummul aba'isin din matsalar tsaro da rashin kwanciyar hankali da kasar take fuskanta irin ci gaba cikin sauri da kungiyar taliban ta samu afghanistan wani lamari ne da ke sanyawa da kuma janyo hankulan duniya kan irin tasirin da kungiyar take da shi a cikin al'ummar kasar don kuwa idan da ba don irin wannan tasiri ba da kuwa ba za ta iya wato kiyaye irin nasarorin da ta samu cikin shekaru ashirin inda suka gabata duk ko da cewa ba ta da wani kaso cikin iko da mulki na kasar wato tun bayan da gwamnatin amurka don wata wancan lokacin ta kifar da gwamnatin taliban din da komai da ta sane ruware a kasar ta afghanistan a saboda haka ne yana da kyau mu yi ishara da irin bambancin da ke akwai tsakanin kungiyar ta taliban da sauran kungiyoyin da suka bayyanar da kansu a kasar cikin waɗannan shekaru ashirin da suka gabata waɗannan kungiyoyi dai idan aka cire batun na siyasa da aƙida ba wai sun gini ne bisa wani tushe na al'umma da kuma samun goyon bayan al'umma ba saboda haka ne ma cikin wasu 'yan shekaru suka fuskanci matsaloli na shan kashi na siyasa da soji wasu su ma cikin 'yan watanni suka ruguje da kuma kawo ƙarshen su daga cikin irin waɗannan ƙungiyoyi kuwa ana iya ishara da ƙungiyar ta alƙa'ida a matsayin irin waɗannan ƙungiyoyi da suka sha kashi a ƙasar ta afghanistan cikin ƙaramin lokaci idan muka dubi ƙungiyar ta taliban a mahanga ta aƙida da kuma ƙabilanci to kuwa za mu iya sanya ƙungiyar a matsayin wata ƙungiya ta musulunci kana ko mai ɓangare na ƙabilanci wato wacce take da goyon baya da wata kabila daga wato irin goyon bayan take da shi daga wata kabila ta kasar ta afghanistan waɗanda kuma take da tasirin gaske a kasar bangaren musuluncin ta dai a fili yake don kuwa kungiya ce wacce take ikirarin riko da koyarwar addinin musulunci wacce kuma take fata da kuma kokari wajen kafa daula ta musulunci mai aiwatar da koyarwa da kuma hukunce-hukuncen musulunci a irin fahimta da kuma hangarta to amma bangaren kabilanci da kuma fahimtar matsayar kungiyar a kabilance da kuma dalili irin na tsayin dakan da ta yi tsawon waɗannan shekaru ashirin da ake fada gwamnati na ta ƙasa ta afghanistan zuwa irin nasarori da kuma ci gaban da ta samu a baya bayan nan wannan wani lamari ne mai muhimmancin gaske. idan muka duba za mu ga cewa mayakan taliban mafi yawansu 'yan kabilar nan ta fashtu wanda su ne rabin mutanen kasar afghanistan wadanda kuma mafiya yawansu suna nan ne a yankunan gabas da kudancin kasar garin kandahar wanda a halin yanzu ya sake fadawa hannun 'yan taliban din shine gari na biyu mafi girma a afghanistan wanda kuma shine helkwatar 'yan kabilan fashtun wanda kuma a lokacin mulkin taliban din ya kasance cibiya kana kuma helkwatar su bisa ga wannan sharhi za mu ga na tushen al'umma ta taliban da kuma alakar da hakan yake da ita da irin nasarori na soji cikin sauki da kungiyar ta dinga samu a baya bayan nan hakan yana iya nuni da irin tasiri na cikin gida da 'yan taliban din suke da shi wato a takaice dai dakarun taliban din daga cikin gida suke ba wai daga waje suka zo ba ma'ana mayakan taliban din dama suna nan sun yi kwanton bauna ne a cikin gida suna jiran lokaci da ya dace don su sake kame garuruwa da suke ciki idan ko ba haka ba to babu yadda za a iya fassara irin waɗannan nasarori na kame garuruwa da larduna da 'yan taliban ɗin suka dinga yi cikin ɗan wannan ƙaramin lokaci kamar yadda masana harkokin soja ma suke bayyanawa don ku a wasu garuruwan ma sun cimma hakan ne ba tare da wata turjiya daga wajen al'ummomi kai hatta ma daga dakarun gwamnati da suke waɗannan garuruwan da kuma lardunan ba a saboda haka ne ma za a iya ganin cewa hatta a wajajen da mayakan taliban ɗin suka yi arangama arangama su ta kasance ne da dakarun gwamnatin afghanistan ko kuma waɗansu dakaru na wasu irin waɗannan ƙungiyoyi da muka yi bayaninsu a baya amma ba ruwansu da sojojin amurka duk wanda suna sanar da cewa sojojin amurka din sojojin mamaya ne hakan saboda taliban din su san cewa sojojin amurka wato za su bar afghanistan din cikin lokaci wannan kuwa wani lamari ne da hata jagororin ƙungiyar sun faɗe shi a fili irin wannan yanayi da kuma da taliban din ta bayyanar da kanta a wannan karo ya sanya kasashen duniya suke kallon ƙungiyar da mahanga da kuma kallo iri biyu na farko dai kasashen da suke makwabtaka da afghanistan din suna kallo da kuma mu'amala da ita bisa la'akari da irin wannan karfi da take da shi da kuma irin yadda hakan zai iya shafan kan iyakokinsu har ya shigo cikin kasashen nasu mahanga ta biyu kuma ta bangaren tunani da aƙida ta siyasa ta taliban din wanda take da shi da kuma irin yadda za ta aiwatar da ita afghanistan wato wacce irin alaƙa ce ƙungiyar za ta yi da gabashi da kuma yammaci daga cikin irin waɗannan ƙasashen da suke makwabtaka da kuma kusanci da afghanistan ɗin waɗanda kuma duk wani irin abin da ya faru da kuma yake faruwa a can ɗin yana iya shafan su ko shaka babu akwai ƙasashen china rasha da iran wanda kusa daga cikin irin waɗannan ƙasashe ɗin da muka yi bayani to haka ne ma ya sanya matsayi da kuma siyasar ƙasar ke da mahimmancin gaske a wajen waɗannan makwabta nata afghanistan dai tana da makwabtaka ta kai tsaye da kasashen iran da china hakanan kuma da wasu kasashe na tsakiyar asiya waɗanda ake kirga su a matsayin kasashen da rasha take da tsananin tasiri a cikin su don haka a ta wani bangare afghanistan da kuma irin abun da ke gudana can yana da muhimmancin gaske ga kasar ta rasha musamman kuma aka yi la'akari da irin yanayin yadda dama a baya rasha da ita ma ta taɓa kasancewa kasar ta mamaye kasa din da kuma da abubuwan da suka biyo baya a baya bayanin kuma sakamakon irin yadda taliban ɗin ta tsaya wajen tinkara da kuma fada da tasirin amurka a afghanistan ya sanya kasashen rasha da china kara kusanci da ƙungiyar ta taliban a bangare guda kuma ita kanta taliban din bata nuna wani shiri da take da shi na yin fito na fito da waɗannan kasashe na rasha ko kuma china ba. to masu saurare bisa la'akari da cewa lokacin da muke da shi ya riga da ya kawo jiki don haka dai Allah a saduwa ta gaba a gobe kenan insha Allah za mu yi kokarin mu ga mun faɗaɗa wannan bayani da kuma ƙarasa waɗannan bayanai da muka faro don ganin inda muka dosa da kuma irin abin da halin yanzu yake faruwa a ƙasar ta afghanistan da kuma dalilan irin waɗannan ci gaba daga wato nasarori da kungiyar taliban take samu na gaggawa a kasar ta afghanistan don haka sai a biyo mu a saduwa ta gaba din ko kuma ce a shirinmu na gaba don jin yadda shirin zai karkare amma kafin nan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin yakan kama ni da na shirya na gabatar nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kawo ƙarshen shirin nan baki ɗaya nan lokaci amma da ke da sauran dagiyoyi kaɗan Hassan Barka ya sake dawa domin ta so mana wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara. ƙasar Algeria ta sanar da yanke alakar diplomasiyarta da ƙasar Morocco daga yau Talata. Kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Algeria ta sanar. Har zuwa lokacin fasar waɗannan labaran babu wani ƙarin bayani kan dalilin ɗaukar wannan matakin daga hukumomin na algeria sai dai sanin kowa ne dangantaka tsakanin kasashen biyu ta yi tsami a baya-bayan nan kafin hakan dai algeria ta sanar a kwanan baya cewa za ta sake ya duba alakarta da kasar morocco bisa zargin masarautar da hannu a wutar dajin da ta kashe mutane da dama da lalata dukiya a kasar gwamman mutane ne ciki har da sojoji suka rasa rayukansu a wutar dajin waje ta fara ci tun daga ranar tara ga watan ogista a cewar sanar fadar shugaban kasar ayyukan kiyayya da maroko ke aikatawa kan algeria su ne suka tilasta kwaskware alakar da ke tsakanin kasashen biyu da kuma tsaurara matakan bincike na tsaro a kan iyakokin yamma ƙungiyar taliban da ta kwace mulki a afghanistan ta buƙaci kasashen yamma da su kwashe baƙi kawai daga ƙasar ba wai su rika ɗibar ƙwararrun 'yan ƙasar ta afghanistan ba suna fita da su da yake sanar da hakan kakakin kungiyar ta taliban zabihullah mujahid ya ce amurkawa da ƙawayensu na ɗibar 'yan afghanistan ƙwararru da suka hada da injiniyoyi don haka ya kamata a kawo ƙarshen wannan ƙungiyar ta kuma jaddada ta na ƙin amincewa da fitar da mutane daga ƙasar ta filin jirgin saman kabul bayan ranar 31 ga watan agustan nan kafin hakan dai amurka ta ce tana tattaunawa da kungiyar taliban yayin da wa'adin ranar 31 ga watan Agusta na janyewar dakarun kasar ke karatowa a jiya litinin ne shugaban amurka joe biden ya bayyana yiwuwar tsawaita lokacin kammala kwashe mutane daga ranar 31 ga wata da amurka ta sanya domin kammala janye sojojinta daga afghanistan rahotanni daga nigeria na cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a makarantar sojoji ta nigerian defense academy da ke birnin kaduna a arewa maso yammacin kasar mai magana da yawon makarantar ta nda bashir jagira ya bayyana cewa an kashe wasu jami'an soji biyu kana an yi awon gaba da guda da sanyin safiyar talatan nan lokacin da wani gungun 'yan bindiga da ba a san ko ne ne ba suka kai hari kan makarantar bashir jagira ya shirya wa kamfanin lancin labarai na sinhuwa cewa 'yan bindigar sun shiga makarantar ce a ranar talata da safe bayan da suka samu muhimman bayanai game da matakan tsaron makarantar hararen 'yan bindiga sun zama ruwan dare a yankin arewacin najeriya musamman jihohin kaduna da zamfara da katsina da neja sai dai masana harkokin tsaro sun ce ba su yi tsammanin lamarin zai kai kamar haka ba har inda za a kai hari a makarantar horas da sojoji tsohon shugaban kasar chadi hisan abri ya rasu ranar talata yana da shekaru 79 kamar yadda hukumomin senegal suka sanar mustahabar ya rasu ne a asibiti yayin da yake zaman gidan yari a senegal bisa aikata laifukan yaƙi da cin zarafin biladama an bayyana cewa ya rasu ne sakamakon cutar corona kamar da kamfanin dalancin labaran faransa na afp ya rawaito habre ya kwace ya mulki ne a shekarar 1982 inda ya jagoranci kasar na shekaru takwas kafin kifar da mulkinsa a shekarar 1990 abinda ya sa shi gudun hijira zuwa kasar senegal a shekarar 2016 babbar kotu a senegal ta yanke masa hukuncin kisa saboda laifukan cin zarafin bil'adama a zamanin mulkin sa ƙungiyoyin kare hakkin dan adam sun kyasta cewa a lokacin mulkin sa hisan habre an kashe mutane akalla dubu arba'in sabon shugaban kasar zambia haikende hishilema ya sha rantsuwar kama aiki yau talata ya yi rantsuwar ne a gaban dubban magoya baya da suka taru a filin wasa na heroes da ke rusaka babban birnin kasar. to da wannan zamu kai gare sai dan Allah kai mu gobe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin mu don kowa da kowa musamman Hassan Barka da ya fassara kan labaran duniya da ke muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya